muka buɗe firji muka ɗan saka ruwa a ciki za mu sha in ba fiye wata sai dai mu je mu iske ta zuba mana abu a ciki wallahi tallahi wani sa'in ba ma sani sai mu sha magani don wannan ma ta ganta da ido lokacin da ta ɗauko magani a cikin jikinta ta zuba mana a cikin ruwa sai da ɗan ƙaramin har cizo nan haka za ta kama wannan ɗan ƙaramin shekara shidda ta ciza baka ga sawayen haƙoranta ba bakinsa nan lebansa haka ya zo min da shi daga-daga Hmm? jikinsa har bidiyo aka yi min a lokacin nan jikin shi duk jini ciwuka ne gaba ɗaya babu inda babu shi ma inda kaga jikin 'yan uwarsa haka shi ma nan dan karamin yake kon azabtarwa da ake mata ga fitsari da ake bata tana sha an aka yi kashi bakin masai haka za a ce ta je ta wanke bakin masai da hmm. hannunta kama haka hmm. to bayan nan kuma baya ga karaya a kafata da hannunta mm. yanzu wannan kafata ta kuma wannan bandejin da aka sa a kafata mm. idan aka bude ko ko yanzu idan kuka gani hankalin ku sai ya tashi saboda ga jijiyoyi nan gaba ɗaya a waje tarada ta eh, har da kashi mm. gaba ɗaya gashi nan da a waje to gashi nan dai kafar bayan ta hannu ne bayan ta wuta ce take sawa a leda fiye wata take daddiga mata a bayanta sai ta ce ta kwanta ta rinka daddiga mata wuta a baya hmm. to da zara kuma in ta tashi za ta wuce sai ta sa kafa ta murje wannan ciwon ta take shi da takalmanta ta murje sai yayi jini wani sa'in kuma ta sa itace ta ta dukan ciwon har sai yayi face-face da jini dan hatta kanta ma duk ciwo ne tsutsa ke fita kanta suna cin wannan ciwon na kanta wannan kafar tsutsotsi suka rinka ci ne na ce maka mai kula hmm. shi ma yanzu abin tausayi ne oh, abin a taimaka mai ne saboda a halin da yake yana bukatar taimako a taimaka mana yana bukata a taimaka mai da addu'a ya zama mahaukaci ya zama mahaukaci ne duk mutumin da yawa yarsa tana gadon asibiti bai taɓa lekowa ya zo ya ganta ba soriya haƙo shi ma maraya ne bai da uwa bai da uba mu ne iyayen kan ga sana'ar da Allah ya ba mu ya taba mu takwas da shi ya taba haihuwa da ita yanzu haka bai taba haihuwa da shi ba ita ba mazan mu biyar mata uku yana bukatar shi ma addu'a da taimako don Allah a taimaka nan bawan Allah saboda ƴaƴan yayin da Allah mu ne iyayen juna ba shi da uwa ba da uba ni ma haka kuma mun rike junan mu amana wannan baiwa Allah ita ta zo ta tarwatsa rayuwar mu wallahi baka gani ba yanzu haka ko gun zama ba mu da shi kuma can da ba kuna da shi ya ba mu da shi ai ai ke yi anan to Allah sauki da Allah ya taimaka mana ganin da muke ciki yanzu ya ce ba shi ba yarsa tun da ta tona matar shi asiri kaga ku ai babu hankali a cikin al'amarin nan ga mai biredi tv mai biredi tv ga mai biredi tv faɗa kallon shaɗi.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 eto eh ni gaskiya ba ma tare da mahaifinsu mm. sakamakon tun zuwan da muka yi ni da shi garin nan mm. duk iyan nan gaba ɗaya nan na haife su sun takwas mm. na haifi ɗaya sokoto na haifi ɗaya kano guda shida na haifa a garin zamfara to muna nan muna zaune mutum ne mai amana daidai gwargwado bai da matsala da gidan shi gaskiya kuma yana son 'ya'yan shi fiye da yadda ba a zato mutum ne wanda yake ji da iyalansa ni na haifi 'ya'ya amma ya fi ni san 'ya'yan shi mm. kuma yana kyautata mana mm. to muna nan muna zaune dai muna rayuwar mu dai ta alhamdulillahi mm. to sai Allah ubangiji ya hada shi da wannan baiwa Allah to ya zo muna nan muna nan tun yana dai daga waje gaba ɗaya dai na kasa gane kan bawan Allah nan to muna nan muna nan ba mi kasa a guya ba kawai sai da ji ai aure zai yi Mm. to ya riga ya yi auren ya kawo ta cikin gida mm. tunda ya kawo ta satin ta ɗaya ranar da zai da ɗaki na ta ɗaga hankalinta mm. akan cewa wai ina binta da wuƙa ba sa bacci za a kashe ta ni ce nake asiri to ni kuma ban san komai ba to daga nan dai abu yayi ta tafiya yayi ta tafiya to muddin yana ɗaki na hankalinta sai ya tashi ta ta shiga da fita tana zage-zage tana za ta kashe ni mm. za ta ɗau mataki ita sai ta soka min wuka ba ni abu bane mm. to da zarar ya janyo 'ya'yansa a jiki kuma ko yana tambaye su wani bukatu haka shi ma nan sai ta kama cewa ita ya daina mata irin haka a cikin gida ita sai ta kashe da ba ni abu bane mm. to akwai lokacin da na haihu na haihuwa ta ta takwas kenan wallahi a lokacin ko suna ba a yi ba muna ɗaki a zaune ya tafi gun aiki sai ya bugo min waya akan cewa kuna cikin ɗaki ko kun fito sai na ce mai muna ɗaka ya ce min to ku fa zauna a ɗaki na ce mai lafiya sai cewa ya min gashi na yanzu take cewa za ta turo 'yan daba su kashe ku don haka kar ku fito sai na ce mai to me muka yi mata sai ce ni dai na ce kar ku fito na ce to mu dai tsakanin mu da ita sai dai Allah ka bi mana mu to ta riga ta janye shi ta ce mijinta ne shi kadai duk wani dauki mataki ba ni dai ina rayuwa ta ni da 'ya'yana in dai zai bamu abu ma in zai bamu sai dai ya bamu a boye baya bari ta sani duk abin da zai bamu sai dai ya bamu a boye idan ta sani ta rinka zage-zage tana ita sai ta kashe mu sai ta dau mataki to muna cikin yin haka ni dai duk ni kasa a gwiwa ba ban kuma daukar wani mataki ba ban yi komai ba kullun gaya Allah nake to ta ce na cika gida da 'ya'ya ya ma za a yaje ya auro ni in zo in kama mai haihuwa ina rotsa mm. to duk dai ba ma kula ta to ana cikin yin haka daga baya kuma sai ta kuma sa shi ai alafafar sai ya sake ni mm. sai ya sake ni to bai sake ni ba ta zo ta yi mana sharrin duniya nan ta ce wannan akai wannan akai ni duk ban san komai ba mm. to ana cikin yin haka sai gashi da watan azumin ramadana ya zo ya soma ce min wai aina mata kaza na ce aina na mata ya ce to idan ai ita yar gari ce idan na sake ne ba daidai ba wallahi za a ci uba na mm. sai na ce to ni kuma in dai akan ta ne wallahi tallahi duk wanda ya taba ni ni ma kwa zan dau mataki mm. kawai ina bu rufa baki sai sa hannu ya dauke ni da mari mm. na ce ni kada ka na ce to zan rama ya kuma sa hannu ya dauke ni da mari ina jego to ni dai ban kula ba haka na buga gida can Kano nake ga yan uwana suka yi ta ca in ce inna lillahi in koma gefe in zauna har sai na samu nutsuwa tukunna za su kuma kirana na ce to har sai da na samu nutsuwa suka kuma kira na suka ji yaya ta baki na to daga baya ana nan ana nan kuma duk dai cikin watan azumin da jaririyata haka ya zo ya same ni shi ma ya ce wai ga abin da na yi mata na ce to wani me nake mata ya ce to za ta yi miki ƙarya ne ai ita ba ta ƙarya matar shi ba ta ƙarya ni nake ƙarya na ce to ya haka to daga nan dai in gaya maka har makota suka shiga al'amarin maza suka ce a kira shi in bai san sharuɗan aure ba na mata biyu a kira shi su sanar da shi magidanta ya ce babu shegen da zai fito ya zo wa to daga nan dai in gaya maka ya koro ta ce har da 'ya'ya ya koro 'ya'ya kamar mahaukaci 'ya'ya suka fito duka suna ihu wayo mama wayo mama daga nan dai aka ina shiga gida ina shara ita rinka dura wa uyaye na ashar shi ma ya biye mata ni dai na tsuguna ina addu'a ta saboda zuciya kawai daga nan sai na ji shi yayo kaina da bulala sai da ya faffasa min jiki to na samu ni ma da kyar na tsere kafin ka ce ni unguwa ta cika aka ce mu zo ofis su. muka zo shi ne fa aka samu dai aka ce to ya ake ciki ya ce eh shi ya min haka yana ta zagin magidanta 'yan unguwa to a nan dai kowa ya ce to a yi mai uzuri wannan mutumin dai gaskiya sai a hankali to muna cikin yin haka dai muka samu muka dawo gida to da muka dawo gida muka dai ci gaba da zama to yau ta gayyato wa'annan su zo ba mu da ikon in muka buɗe firji muka dan saka ruwa a ciki za mu sha in ba fiye wata sai dai mu je mu iske ta zuba mana abu a ciki wallahi tallahi wani sa'in ba ma sani sai mu sha magani don wannan ma ta ganta da ido lokacin da ta ɗauko magani a cikin jikinta ta zuba mana a cikin ruwa amma ba mu da iko mi mai magana mu ce ga shiga muna kallon cuta zalunci amma ba mu da bakin magana kullun gaya wa Allah miki saboda ko mun faɗa ba mataki ke ɗauka ce ake ba ta ƙarya to muna cikin yin haka dai tazo ta so masawa ya hana mu abinci ya zo ya hana mu abinci idan na tashi haka zan ja 'ya'yana mu fice wani sa in buga 'yan uwana su turo min da kuɗi su ce mu ci abinci su dai sun fi son in zauna don 'ya'yana to muna cikin yin haka muna haka muna haka in kwashi 'ya'ya lokacin ana tashin hankalin nan 'yan ƙauyuka na shigowa a lokacin fa ya so masana a gaba wallahi sai na ban mai gida sai na ban mai gida har 'yan gari suna cewa ni ba ni da zuciya ni na zauna wai son miji da 'ya'ya ki duba wannan wulhakanci da yake muku ke ba za ki tafi ba sai an zo an kashe ki ko kin zo kin haɗu da matsalar da 'ya'yanki ba za su iya wannan ɗinki ba na ce ni ba za ku gane ba ne ni yau idan aka ce baka da uwa baka da uba mijin nan kuma da shi ne na rayu ya zama shine uwata shine ubana tun ina tare da shi ne rashin iyayena duka biyun babu wanda na je na iska rawa ko ɗaya cikin iyayena ka gani to shi ne na riƙa to yanzu yau shi ma ga yanda ya zo mai da ni hmm? to na zo muna haka kuma yan uwana duk mata ne kowace na daka wa zai dauki makka ka gani kowa fa ta kai yake wannan rayuwa to shine fa na samu ƴaƴana dai ni da ƴaƴana sai in samu in hana ciki na in ba ƴaƴana haka muka ta rayuwar mu sai dai in fita in wani sai dare zan dawo ni da ƴaƴana muna cikin yan haka ranan nan kawai sai gashi ya zo min da daddare ina shiga daki wallahi ya tako kafa ya shigo dakin da takalmi ya zo ce wallahi wai ban ce ki bar gidan nan ba na ce to idan na bar gidan nan ina zan tafi na ce kana kallon fagarin ga yanda yake in na fita so kake a kashe ne ce eh na ce to idan ka bani kuɗin mota da kuɗin abincin da zan ci wallahi cokali na ma ba za ka gani gidan nan ba sai ko ya zo gabana ya rinka ca idan ne magana sai ya faffasa min baki sai ya zuban min da haƙora sai ya faffasa min jiki wallahi sai ya kakkarya ni ya zubar ni dai ban magana ba ina ba jaririya ta nono muna cikin yin haka kawai sai ya sa kai ya koma ya je ya zamansa dan da bulala sama ya zo ya tsaya a gabana na jira in magana ya rufe ni duka ya koma ya je ya zauna to da ya koma ya je ya zauna ni kuma na sa kai na goye jinjirata na ce ‘ya'yan nan ku tsaya don ranar ma wani abokinsa ne ba mu shinkafa rabin ciya ya ce mu zo mu dafa da dubu ɗaya to shine yaran na ban musu abinci na ce ina zuwa na goye iyata na ce ba zan in fita na sa kai zan fita yana kofar ɗakin mata a zaune tana gefensa na zo zan fita sai ce kina fita bakin aurenki sai wata zuciya ta ce ki fita wata zuciya ta ce kar ki fita sai na ce to shi kenan sai na dawo sai da na dawo kawai sai ta tashi sai ta yi kan shi me yasa baka sake ta ba ai ni so ne ka sake ta don ubanta shegiya munafuka ana korarta tana yi mara zuciya kaza kaza kaza kaza babu irin wulakanci har iyaye na da suka kwanta dama sai da ta tozarta min iyaye na koma daki ne zamana ita fa sai ya sake ni ban dai kula ta ba ‘ya'yana suka dawo guda biyun nan maza mama wannan mahaukaciyar da wa take na ce ku shiru zagin ya yi yawa suka kulla ɗaki suka kunna waya suna ji to daga haka shi kenan fa ya ce wallahi sai na bar gidan wallahi gobe zai tafi aiki idan ya da iske ni sai ya kashe ni to ka ji dalilin da ya sa wansaki wa shegari na tarkata na waina na kwashe kana na miƙa maƙota na tarkata ‘ya'yana na saida abubuwan da zan saida na tarkata ‘ya'yana haka muka ɗauka daga ni sai kayan jikinmu da jaririyata a baya yadda ka san 'yan gudun hijira mu ma haka muka yi muka tafi muka je muka tarar mota har unguwanmu can kano muka tafi mm, shi mijinki eh. Eh, da ke da shi doyan asali ina ne duk 'yan kano ne ne dukkan ku 'yan kano ne da ni da shi duk 'yan kano ne aikin me ya kawo ku sokoto da zamfara shi safety ne ok har yanzu kuma yana aiki yana aiki mun zauna kebbi sokoto eh, duk kun zauna tare shi shekara kuna da rabuwa da shi ya yanzu mun yi shekara biyu da rabi to su waɗannan 'ya'yan naki mm. cikin mai su waɗannan 'ya'yan naki me ya dawo da su mun tafi da 'ya'ya mm. bayan na tafi da su na yi wajen wata goma mm. ba na tare da shi bai san ina muke ba bai san ina makwancinmu ba bai san cinmu ba bai san shanmu ba muna cikin yin haka kawai sai ga shi lokaci guda kwatsam ya kamo hanya ya zo da daddare shi da dan uwansa ya zo ce a ba 'ya'ya na ce ba zan ba 'ya'ya ba yan unguwa aka haɗa aka ce ba za a ba shi 'ya'ya ba su ma yara suka yi ta kuka ba za su bi ubansu ba ya ce sai an ba 'ya'ya to muna cikin yan haka sai hukuma suka shiga hisba suka shiga nan sharaɗa nan kano mm. eh. mutane dai aka shiga to daga nan sai hisba suka ce mu je washe gari da safe mu tafi hisba da safe na tarkata 'ya'ya muka tafi ni da wasu yayye na haka mata kwaya biyu to ko da muka je aka zauna suka ce maryam ki ba shi 'ya'ya don mun san irin wa'annan ke sake sannan idan uwa ba ta gida a ce wai uwan miji au mata ita za ta rika 'ya'ya suka yi ta gaya mana illar da ake wa 'ya'ya a kan irin mm. wannan mm. duk aka karanto mai qur'ani ne suka ce gashi gashi gashi ya ce shi fa bai san da zance ba sai na ba shi 'ya'ya kuma a lokacin kaga ai bai sake ni ba mm. to suka ce kar in ba shi 'ya to muna haka suka ce wani adamu ka je kai shawara nan da kwana biyu ce sai dai a bashi nan da sati biyu saboda shi a zamfara yake aiki suka ce to mun baka nan da sati biyu idan lokaci ya yi ka dawo a kuma zama da ya kama hanya ya tafi kawai sai gashi ranar da za mu koma hizba a ranar ya aiko min da takarda ta waya text ya yi min ma ya ce ya sake ni yau saki nan maki ni yanzu aure ya kare saki ne na uku dama akwai biyu kuma duk a nan cikin garin zamfara gaskiya da igiya auren mu uku muka zo duk a nan cikin tsafa igiya auren mu guda uku ta ƙare kuma bai koye wani kafin wancan auren bai taba sakin ki ba kafin ya aure eh. to shi dai irin wannan kasan an ce kaddara ka kuma shi idan jarabawa ka ta zo dama irin wannan ba ka iya kauce ta kuma ba wanda ya isa ya goge maka ita sai allah da ya riga rubuta maka ita shi zai ba ka sauki mm. to muna cikin yan haka dai shine fa ya zo kuma da ya ce ya sake ni aka zo aka kuma zama manyan hizba malamai suka ce to abin da dai ba ma so shi ya faru don haka a sama mata wajen zama da abinci yana nuhin kafin ah, ku ya ƙara aure bai eh. taɓa sakin ki ba eh to kafin ya ƙara aure ya yi saki ya saki ki so maka saki har biyu dai dai dai ɗai har biyu mm. shigowar mu cikin tsafa ko shekara bai mi bai so ma saki na ok amma duk shekarun da kun kai wacce ba ta saka duk zaman da muka yi shekara kuna tsafi. a tsafe mm. eh to gaskiya haihuwa ta dai shida mun yi wajen shekara yanzu ya kai wajen goma sha hudu da da aure da shi a cikin tsafe mm. eh a cikin tsafe gaba ɗaya da auren ku zuwa shekara shekara ga sha bakwai ɗayan ki sauran manya mm. da kananan duk suna yana yanzu gaba ɗayan su yanzu akwai guda uku a can Kano mace ɗaya maza biyu eh, ƙanana ne ko maya ne eh to akwai ɗan shekara shida akwai ɗan shekara hudu akwai ɗan shekara biyu da rabi ita ce wannan jinjirar da na fita su ƙananan dai ne a can tare da ke eh su ma sakamakon shi ma wannan azabtarwa ce yasa shi ma wannan ɗan ƙaramin ya koma shi ma an aka ga jikin shi a lokacin nan kashe shi shi ma daman ta ce sai ta yi eh. a haka ya koma hannu da kai maki da ya koma Kano mm. eh, kin ga abin da ya same shi ba ke yunkurin ki dawo nan zamfara ba ke ga abin da ke faruwa ga waɗannan ban yi yunkurin wannan ba abin da ya sa ban yi yunkurin wannan ba saboda ne saboda mun riga ne a lokacin a gaban hukuma nan hizba na ɗauki 'ya'yana na na bashi eh. su ma suka ce kan na bashi 'ya'ya ni kuma a lokacin nan saboda irin tozarcin da yake min a lokacin nan idan ya tahi ta yake ni ce matsafiya ni ce hmm. mashirkiya ba ni ma da tarbiyyar da zan rike mai 'ya'ya hmm. ya ce a garin ma tsafa idan na zo wallahi tallahi 'yan tsafa suna jira na sai sun kai ni ga hukuma shi ya hana ki zuwa kenan a'a ni ba shi ya hana ni a'a ma'ana ina nihin wannan abun shi ya hana ki zuwa a'a abin da yasa eh. saboda ni na daya kaga jayayya akan ƴaƴa ba shi da daɗi eh, na ɗaya kenan yau idan na ce na zo in ce ya bani ƴaƴa mu zo mu ta takaddama muna tona kan mu asiri akan abin da bai dace ba kaga ƴaƴa ba kyau jayayya kan su yasa ni dai na haƙura kawai ne ta gaya wa Allah mm. to sakamakon wa'annan 'ya'ya da suka zo hannuna mm. da babban ɗansa da ɗan ƙaramin mm. har cizo nan haka za ta kama wannan ɗan ƙaramin shekara shidda ta ciza baka ga sawayen haƙoranta ba bakinsa nan leɓansa haka ya zo min da shi daga-daga jikinsa har bidiyo aka yi min a lokacin nan jikin shi duk jini ciwuka ne gaba ɗaya babu inda babu shi ma inda kaga jikin ƴan uwarsa haka shi ma nan ɗan ƙaramin yake to muna cikin yin haka muna cikin yin haka ni dai na rike ƴaƴana a waɗannan ne ya mm. labarin halin da suke cikin sami ki to ƴaƴan dai gaskiya akalla ba kasa ba na kai shekara wajen ɗaya da rabi ina jan halin da ƴaƴana suke ciki daman sai da suka ce min to yaushe za ka rinka kawo mata ƴaƴa suna zuwa suna ganin uwarsu mm. tunda ka ansa sai caye min duk lokacin da aka yi hutu zai rinka haɗa ni da ƴaƴana mm. to bayan an riga tun da ya tafi da 'ya'ya gaba ɗaya in gaya maka ban ƙara jin murya 'ya'ya na ba ban ƙara jin su ba ban ƙara ganin su ba mm. sai yanzu da na zo na gansu gadon asibiti ok yanzu labari an ka baki ga halin ana gaya min halin da suke ciki amma ban taba ɗaukan mataki in ce sai dai in kama hanya in je gidansu in je in ce musu ga halin da 'ya'ya kuma babu wanda ya taɓa takowa ya zo garin nan mm. akan a zo a ga halin da 'ya'ya suke ciki mm. ni ma ban zo ba haka amma ina ta gaya Allah duk abin da ya fi zama alkhairi Allah ka zaɓa mana in da wasu hannuna shi ne alkhairi Allah kai zaka an san ƴaƴana ka damun da su in babu alheri Allah ka haɗa kawunan su da mahaifinsu ubangiji Allah duk abin da yake zama matsala a kansa ubangiji Allah ka magance shi Allah ubangiji ka bashi iko rika ƴaƴansa Allah ka ina dai ta addu'a akan al'amarin batun yanzu da kun ka zo a nan asibiti kin haga halin da suke ciki kin ka ji to na ji babu daɗi amma me sakamakon kafin na zo din gaskiya ina tsananta addu'a addu'a nake yawan yi ina gaya Allah matsaloli na da kuka na to ita wannan a ranan ma da Allah ya bata ikon ta fita shi ma ɗayan ɗan haka aka bugo ma aka ce gahi nan ya kakkafe shi ma mai bin ta kenan ya kakkafe rana an kwashe shi bai da lafiya sakamakon tana ta buga mai sanda a kajini na tsartuwa to yaro dai sai ya so ma zama kamar zai zabtu yana ta sumbatu yana ta wasu irin surutai to haka dai muka ni dai dubban wannan ba idan na ji haka dai zan ji na girgiza a lokacin nan mm. amma idan na gaya Allah wallahi washe gari sai in ji gaba ɗaya ma wani ƙarfi nake ji mm. saboda me duk abin da ka miƙa ka da Allah Allah ya isa maka komai kai mm. baka isa ka ɗaukar wa kanka mataki ba wani bai isa ya ɗaukar maka matakin da Allah idan ubangiji shi ya isa ya ɗaukar wa kanshi mataki to muna cinyan haka shine fa na samu na ce to yau a zo a ce wannan gobe abu goman jibi abu min haka ko da yaushe cikin kira na ake a cikin zamfara akan irin halin da 'ya'yana suke ciki to abin da ya muna na ubangiji allah ba ita wannan yarinya ikon fita waje allah ba ta iko a ranar ta fita waje sakamakon azabtarwa da ake mata ga fitsari da ake bata tana sha an aka kashi bakin masai haka za a ce ta je ta wanke bakin masai da mm. hannunta mm. to ka gani yayin wa sai ai kwana nawa ba a ba su abinci ba mm. yara gaba ɗaya sun lalace ga babu araba babu boko itatuwa ne kullum dukansa ake da shi tunda yanzu ga zahiri nan ai a mm. jikinsu ya nuna mm. to muna cikin haka shine ranar dai na samu na ce ni dai kan yau da yan Allah ya yarda zan kama hanya gobe in tafi zamfara to shine kenan na kamo hanya na biyo hanya wai kawo su wannan asibitin gaskiya hukuma ce da kuma yan gari su na ga halin da suka suka haka alhamdulillah saboda ranar da su ita wannan ta fito daga gida mm. Allah ba ta iko ta zo gidan wasu abokan arzika wanda duk aka yi zaman mutunci da su mm. to wajen sha biyu ne ma lokacin na rana sai mm. aka bugo min sai na daga waya sai na ce da wa nake magana aka ce maman dadi wance ce sai ta ce ga safiya nan ta zo gidan mu? to anan na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na ce ina safiya take dan Allah ki hada ni da ita sai ta hada ni da ita sai ji ne tana mama mama sai na ce amsa safiya ta safiya ina kike ta ce mama ga ce wayo Allah mama ki taimaka min mama mama za su kashe mu mama ki zo ki dauke ni mama dan Allah nace safiya ki nutsu mm, to sai an kai wurin tana asibiti mm, to anan ne ni na sa aka dauko ta tun da asuba aka fidda ita daga wannan gida nace a kawo ta gidan wani malam fazi mm. wanda su ma alhamdulillah makota ne an yi zaman arziki kuma alhamdulillah suna tausaya tun farko neman halin da na shiga to kuma su ma masu faɗa ne a ji a cikin unciya magidanta ne masu faɗa aji kuma suna da tausayi da imani alhamdulillahi rabbi ba abin da zan ce ni dai al'umma al'umma tsafa dai kan wallahi tallahi sai dai godiya ubangiji Allah ka musu da alheri ubangiji Allah kuma ya shige mana gaba a cikin al'amuran mu uh, to anan uh, ne da na sa aka kawo ta da asuba to ana kawo ta shine yan gidan suka gani shi ma da kansa da ya gani kuka ya kama yi sakamakon halin da take ciki shi malam fazi Mm. to mutane dai kafin ka ce mai gida ya cika unguwa ta cika kowa dai wanda zai zo ya gani sai ya yi kuka ya zub da hawaye a mm. cikin al'amarin to mutane dai wasu suna ta cewa ai gashi ga to a haka dai ake ta yawan buga min waya to a ranar da na fito in ce zan taho ranar alhamis mm. sai aka tsai da ni aka ce kan na taho a wannan yanayin da nake tunda kaga hanya zan bi ni kuma na taho a gigice to shine aka datsar da ni na kwana da safe aka ɗauko ni aka kawo ni na shiga mota na kamo hanya na taho ranar juma'a kenan to ina zuwa ran juma'a na sauka a gidan to ina zuwa aka ce ai tana asibiti na asibiti mm, yanzu kwanan ta nawa kan garin asibiti yanzu ranar alhamis aka kawo ta mm. an kawo ta alhamis eh, juma'a asabar lahadi litinin talata yau raba kwana bakwai kwana bakwai ah, ko in ce shida eh. kuna a wannan asibiti mm. bayan an kawo ta asibiti mm, da a nan can tsafe ne aka eh. fara an sa mata jini eh. saboda an dan so mai mata treatment haka eh. akan al'amarin jiki yanzu ita mi ka damunta yanzu haka akwai karaya a kafata hannunta ma haka to bayan nan kuma baya ga karaya a kafata da hannunta mm. yanzu wannan kafata ta kuma wannan bandejin da aka sa a kafata mm. idan aka bude ko ko yanzu idan kuka gani hankalin ku sai ya tashi saboda ga jijiyoyi nan gaba ɗaya a waje tarada eh, har da kashi mm. gaba ɗaya gashi nan da a waje to gashi nan dai kafar Ehm, bayan ta ne bayan ta wuta ce take sawa a leda fiye wata take daddiga mata a bayanta sai ta ce ta kwanta ta rinka daddiga mata wuta a baya hmm. to da zara kuma in ta tashi za ta wuce sai ta sa kafa ta murje wannan ciwon ta take shi da takalmanta ta murje sai yayi jini wani sa'in kuma ta sa itace ta ta dukan ciwon har sai yayi face-face da jini hmm. dan hata kanta ma duk ciwo ne tsutsa ke fita kanta suna cin wannan ciwon na kanta wannan kafar tsutsotsi suka rinka ci sai da a unguwa dai aka samu wata wadda ita ce ma da ta Allah ya bata iko ta shigo gidan ta zo ta ga halin da ƴaƴa take ciki mm. ta buga ta ce to kin ga halin da ƴaƴanki suke ciki yadda kika san ƴaƴan mahaukaciya da an ka zo na asibiti eh. hukumomi sun samu shigowa hukumomi sun shiga kamar wani bangare da wani bangare eh to bangaren human rights sun shiga mm. civil defense sun shiga mm. to a takaice dai ma gaskiya har cikin gwamnati ma sun shiga al'amarin na ministry of women affairs sun shigo ko eh insha Allah ah, a tun da kin ciya inda yake aiki sun samu zuwa nan na'am inda yake aiki sun samu zuwa nan ne shi kamar ofis din su eh eh to akwai an kira ogan shi an dan kira su dai haka dai ina wadda ta mata aika aika ita tana nan a tsare yanzu a ina tana nan nan eh wannan din civil defense Wannan civil defense mm. yana tana nan eh. tsare ina mahaifinta yake shi yanzu mahaifinta mm. shi ma yana nan shi yana nan shi ma yana nan yana gusau eh yanzu ma yana mm. nan gusau mm. yanzu me kuke me kike menene fatanki yanzu shi a yanda yake cewa shi to tun da gaskiya mutum ne na ce maka mai kula mm. shi ma yanzu abin tausayi ne oh, abin a taimaka mai ne saboda a halin da yake yana buƙatar taimako a taimaka mana yana bukata a taimaka mai da addu'a ya zama mahaukaci ya zama mahaukaci ne duk mutumin da yau yarsa tana gadon asibiti bai taba lekowa ya zo ya ganta ba shi ma maraya ne bai da uwa bai da uba mu ne iyayen mu ga zuri'ar da Allah ya ba mu ya mu takwas da shi ya taba yawa da ita haka bai taba haihuwa da shi ba ita ba mazan mu biyar mata uku yana buƙatar shi ma addu'a da taimako don Allah a taimaka nan bawan Allah saboda 'ya'yanmu eh, inda Allah mu ne iyayen juna ba shi da uwa ba da uba ni ma haka kuma mun rike junan mu amana wannan baiwa Allah ita ta zo ta tarwatsa rayuwar mu wallahi baka gani ba yanzu haka kogon zama ba mu da shi kuma can da baya kuna da shi ya ba mu da shi ai ai ke yi anan to Allah sauki don Allah a taimaka mana ganin da muke ciki yanzu ya ce ba shi ba yarsa tun da ta tona matar shi asiri kaga ku ai babu hankali a cikin al'amarin nan sorry sami ka kasance da tashar mai biredi tv domin samun labarai da dumi su da al'amuran yau da kullum. Tashar Mai Biredi TV, tashar faɗakarwa, nishaɗantarwa, ilmantarwa, tunatarwa haɗi da faɗakarwa. Domin neman ƙarin bayani tafi kai tsaye a babban ofishinsu da ke titin bypass saman bene jarma Oranti Plaza da ke gusau jihar Zamfara ko kuma ku tuntuɓe mu ta lambar waya kamar haka sifili takwas sifili shidda tara takwas sifili bakwai hudu tara shida ko kuma a sifili bakwai sifili shidda bakwai tara shida tara shida hudu uku. sai kun zo. Sai kenan.